Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa da kam. ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hatsin ranar Talata 22 ga watan Oktoba. Yanzu ma dai Ibrahim Ka'almasi garba ne da Zahar Amin Fage da dai sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa saboda ba su fa gane ba game da alawus ɗinsu da bankin duniya ya ce a rika basu. Za kuma a ji cewa ma'abuta magungunan gargajiya na kiran da a ƙirƙiro musu cibiyar tantance ingancin magungunansu a kuma zamanantar da tsarinsu kamar kowace ranar talata. Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya. Sulaiman mu kuma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. Za kuma a ji ra'ayoyin masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. A wannan makon ne shugaban Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin Sochi inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. Wannan taro shine na farko da shugabannin kasashen nahiyar ta Afirka za su halarta a Rasha tun bayan rugujewar tarayyar Soviet a shekarar 1991. kamar yadda jami'an fadar gwamnatin kremlin suka bayyana taron zai mayar da hankali ne wajen yin karin haske kan dalilin da ya sa rasha ta sake mayar da hankalinta kan nahiyar ta afirka tare da nuna wa shugabanninta cewa rasha ta farfado daga kallon da ake mata na kasar da ta durkushe. a makon da ya gabata kakakin shugaba putin dmitry peskov ya faɗa manema labarai cewa rasha na da abubuwan da za su karfafa dangantaka da takwarorinta na nahiyar afirka wata sanarwa da ke ɗauke da hannun mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu wacce murya amurka ta samu ta nuna cewa tuni shugaban najeriya ya isa garin na sochi. domin halartar taron wanda zai mayar da hankali kan batutuwan tattalin arziki zaman lafiya tsaro da kuma ci gaban ƙasa. sakataren tsaron amurka mark esper ya ce za su bar wasu dakarun amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin siriya domin kada su fada hannun mayakan isis wani ayari mai motoci sama da ɗari cike da dakarun amurka ya ƙetara zuwa iraki daga siriya a jiya litinin a wani bangare na umarnin da shugaba donald trump ya bayar na janyewar dakarun amurka daga arewacin siriya amma espa ya ce har yanzu wasu sojojin amurkan suna ci gaba da sintiri a kusa da filayen haƙammar tare da mayakan kurdawan da ke jagorantar gamayyar dakarun sdf a ranar lahadin da ta gabata shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa filayen man na ƙarƙashin ikonsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar democrat da kafafen yada labarai bayan ƙorafe-ƙorafe da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya tattalin mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar Florida. Sashen doka na ɗaya sakin layi na tara a kundin tsarin mulkin Amurka. ya hana ma'aikatan gwamnatin tarayya su karbi wani kuɗi daga gwamnatin wata ƙasa a matsayin biyan kuɗin wani aiki da suka yi don gujewa tasirin cin hanci da rashawa. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, gwamnatin Trump ta sanar da cewa a shekara mai zuwa ne za a gudanar da taron koli na ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7. a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa na Trump mai suna Doral Resort. Sanarwar da ta fuskanci suka da ƙorafe-ƙorafe daga 'yan majalisar dokoki ciki har da 'yan jam'iyyar Republican. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa sabuwar gwamnati bayan zaben 'yan majalisar da bai kammalu ba a watan da ya gabata. lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa benny gantz damar yunkurin haɗa kan 'yan majalisar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban ƙasar. zahar amin fage aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To kamar yadda aka ji 'yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa saboda abin da suke ganin kwana ake neman a yi da alawu da bankin duniya ya ce a rika basu. Ibrahim Abdulaziz gare ka. ɗaruruwan 'yan gudun hijirar da hare-haren boko haram ya shafa ne masu guda da wannan bore da kuma zanga-zangar lumana a yola fadar jihar adamawa kan batun kudaden aiki da bankin duniya wato world bank da kuma haɗin gwiwar gwamnatin najeriya suka bada a ƙarƙashin shirin tallafawa da kuma samar da ayyukan yi ga matasa na youth employment and social support operation wato yeso su da 'yan gudun da suka fantsama zuwa bankin fcmb da ke da hakkin raba kudaden sun nuna ɓacin ransu na yadda rijiya ta bada ruwa amma guga na neman hanawa inda har wasu sun so samun kudade to amma kwatsam sai bankin ya tsaye da bada waɗannan kudade akan kowane kwana talatin dubu talatin talatin su bamu to an zo an waye gari tun april da suka bamu dubu talatin ba su kara bamu kuma ba sai ran friday muka ji wasu sun samu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sai muka zo da muka zo ko sun ce kan cewa wai mistake ne suka samu sun ce mana kan cewa magana kudi ba babu ba san da maganan kudi ba ko kuma me kuke so a yi a to muna so a ba mu hakki a mu hakki mu kawai a ba mu hakki mu kawai kamar na so ba wasu a wasu sun samu kudi ba ku samu ba eh mu ba samu ba haja ke kin samu naki ban samu ba an ce wasu sun samu kamar na wasu suka samu wasu sun samu dubu ɗari hudu eh. wasu su samu wasu su samu dubu dari takwas wasu kuma su samu miliyan ɗaya da dubu dari biyu. amma an ce a dubu talatin ne kuma dama. dama fari da suka bamu a dubu talatin ne muna jira tun april suka bamu su kara. ganin yadda wannan lamarin ke neman kazancewa ya sa tsohon jami'in kula da shirin na yesu a jihar adama abdulhami muhammad jika garzayawa zuwa bankin to a mako da kirma ya sha hannun fusatattun yan gudun hijiran matsalan ba daga yesu bane kuma wannan abun ba a ne kawai ba abu ne yana gudu a state guda uku inda fcmb suke biya ainihin kudin yan gudun hijira biya guda hudu za a yi musu na farko abu da akwai abu da ke cewa basic shine za a ba su kowa dubu talatin a ji a same ka a baka kowa zai karba second tranche ana ce mishi relocation eh, fee wannan relocation fee din nan ba kowa da kowa bane sai wanda ya yadda zai koma zai bar inda yake in kana cikin kam ne ko ka zana cikin anguwanni inda ka san akwai wani guri da yake da at least dan zaman lafiya su koma wajen shine za a baka second payment 20000 naira kamar a mota kenan na uku akwai abu da ake cewa resettlement fee wanda idan an tabbata ka koma din ka koma ka samu wurin zama zaba ka dubu ɗari na ƙarshe din shi ke cewa livelihood livelihood na wanda ko kuma sustainability wanda shine za a cire dubu ishirin a baka ainihin shine wannan ka'idance yadda world bank ta tsara za a biya kowa da kowa to amma tashi daga shekaran jiya wannan banki na fcmb suka samu matsala matsalar ku samu kuma daga abu da suka samu that is a department nasu na it department din system din su ya samu matsala da ya tashi sai na kirjin account na mutane anyhow wani miliyan daya wani dubu dari bakwai the least wannan mutum ya samu shi ma dubu dari hudu. to sai dai duk kokarin ji daga bakin sabon shugaban shirin na yesu a jihar adama mr koji kwabe abin ko ya ci tura ko da ke wata majiya cewa mata ya sulale wanda kawo yanzu kuma tuni aka tsaye da bada waɗannan kudaden ibrahima abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. A gaida Ibrahima daga Adama kuma bari mu nufi jihar Filato inda kungiyar ma'abuta magungunan gargajiya ta najeriya ta yi kiran da a zamanantar da yadda ake sarrafa magungunan gargajiya kamar yadda ake yi da na bature saboda kare lafiyar al'umma zainab babaji gare ki Ƙungiyar masu maganin gargajiya sun bukaci haɗin kan gwamnati wajen ba su cibiya da za su rika gudanar da binciken magungunan da suke ba al'umma. Magungunan gargajiya wanda akasarin su akan samu daga ganyaye, saiwa, sassaƙe da 'ya'yan itatuwa da ma ƙwayan tsirrai da furanninsu. Bincike ya nuna cewa kashi tamanin na al'umman nahiyar Afirka na amfani da su. Kan haka ne kungiyar masu maganin gargajiya daga jihohin arewacin Najeriya suka gudanar da gagarumin taron su a sashin binciken magunguna na jami'ar Jos don tattauna yadda za su yi magana da yawu guda da kai kokon baransu wa gwamnati. Shugaban kungiyar a nan jihar Plateau larishim Zuriya ya ce. Matsalar mu shine gwamnati bata yarda da karɓar maganin gargajiya cikeke ba da a bamu Research Institute wanda za a gwada su magungunanmu. Wata cibiya wanda za a rika. Wanda za a dinga eh wannan ma abu ganin abu kaza ne me ne toxic nashi aka ce za a ba board wanda za a samu regulatory body up till now ba a iya yin haka ba wasu da suka halarci taron daga sassa daban-daban na jihohin arewa suka ce an samu ci gaba a bangaren maganin gargajiya sunana sarkin aska dr sa'idu wanzami mai kaciya a sa wando kullum kokarin mu yaya za mu yi bincike a gargajiyancen mu gano magungunan da za su rika warkar da dan adam akan cututtukan da ake fama da su ba wai mu zuba ido kawai kowane abu sai dai a ce asibiti ne za su yi ba alhamdulillah kamar yanzu akwai cututtuka irin su kansa kansa diabetes ulcer kamar su hiv duk muna kokarin yaya zamu yi mu inganta magungunan mu ya tafi da zamani wajen warkar da irin waɗannan cututtuka sunana dr abdullahi nusa megizo na fito daga jihar kaduna orthodox doctors ba su ba mu dama wanda za mu yi nuna potentiality dinmu da ƙwarewa mu akan wannan ayyuka malaman asibiti asibiti amma irin mutanen da suka yarda da irin ayyukan mu su sun san irin abin da suke samu kuma cikin yadda Allah ana samun waraka. Ni mai magana Dr. Alhaji Sani Bakoji Ciroman Askan Gombe. Yanzu kuma ci gaban da muka samu saboda ƙara inganta lafiya. In ka je bishiya zaka sassaka sai ka tabbatar wannan bishiyar tana da lafiya. In bukatan ka karfin itacen ya kai ka shanya shi a rana sai ka shanya shi a rana saboda karfin sa ya ragu ya baka abin da kake so in kuma wanda zaka shanya shi a cikin daki ne ko a waje a rumfa sai ka shanya shi a rumfa har ya kai ga matsayin da zaka nika shi ka hada shi ya baka abin da yake so sanyi mai kumbura jiki sanyi mai haddasa ciwon kai mallaki wannan itaciya itaciyar gauraka irin tallan magungunan gargajiya kenan da ake yi a kasuwanni da sauran wuraren cinkoson jama'a Na zanta da wasu don jin ko suna shan maganin gargajiya? Sunana Usaini Muhammad. Gaskiya maganin gargajiya iya daga cikin maganin nuwana. Har ga Allah ban damu da shan magani kwara ture ba saboda idan na sha yakan sa ni hamami. Sunana Awal Mazanjiya. In abu ya same ni to sai na fara zuwa asibiti. In na ga abu ya gagara to sai in yi amfani da na gargajiya. Sana Aisha Usaini. Kin na shan maganin gargajiya? Mm, na taba sha sau ɗaya dai. Na malaria da typhoid. amma gaskiya magani yana da kyau ya mun amfani sunana zakariya a ni ba na shan maganin gargajiya saboda ni a iya fahimta ta in ka sha maganin gargajiya kamar yadda nake da hawan jini zai iya tsere maka da hawan jinin amma kuma a time din da baka zato hawan jinin zai iya dawowa ya maka illa farfesa muhammad ibrahim jawa ya ce kamata ya yi hukumomi su mai da hankali wajen horar da masu maganin gargajiya kamar yadda ke faruwa a wasu kasashen da suka ci gaba eh, gaskiya hanyar shine kawai maganin gargajiya a koyar da hanya ta nizamiya wuraren da ake cewa sun ci gaba kamar china india duka mai maganin gargajiya yana da wani mataki na ilimi wanda ba za ka rena mashi ba zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya to a gaida zainab kafin mu ci gaba a ɗan girgije To a gaishe ku yanzu kuma ga baba makeri da shirin adawo lafiya. Matafiya adawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC don ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. kiran a dawo lafiya da ci gaba da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, Dr. Baffa Babbaɗa Agundi. akan ayyukan da hukumar hukumarsa take yi domin tsabtace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A shirinmu da baya, Dr. Babbaɗa Agundi ya bana bayani ne akan matakan da hukumar take ɗauka domin kyautata rayuwar ma'aikatanta kada su fada cikin karɓar da goro. a yau za mu nemi jin daga bakin shugaban hukumar ta karota ko ayyukan da hukumar take yi ya kawo saukin hatsarin ababen hawa a kano ko shakka babu idan ka je bakin asibiti yan bakin asibiti suke ce mana daga lokacin da muka fara aiki zuwa a lokacin da muka je ana kokarin fashin ki daga gurin da suke kasa kaya da kansu suke ba mu labarin cewa da kullum ke motar kwana-kwana ta wuce ko da gaya ko da hatsari amma a lokacin kusan na kai kusan wata ɗaya da wani abu suka ce wallahi daga sanda aka fara aikin nan zuwa ranar ina jin sau biyu suka ga motar gawa to kaga idan mun ci a cikin wata kwana sittin an samu wato saving rayuwa ta sama da mutum hamsin wanda inda Allah ya kaddara rayuwar ta je ƙarshe wanda a dinkin ne ake samun irin wannan matsaloli to yanzu dinkin ɗin nan mun yi mamin dinkin ƙwarai da gaske da ma'aikata wanda kowa yana tsaya yana bin ka'ida su an samu gajiyar haɗarurruka ba kaɗan ba su kansu ma'aikatar ah, lafiya ta murtala mamura fito sun tabbatar mana da haka kuma al'umma sun tabbatar da haka haka kuma yin aikin namu za ka ga akwai wanda har rasa rai aka yi a kwanakin baya wanda za a samu wata matsala ta faru da masu motoci da suke gangancin ba sa son su tsaya da ma'aikatan mu ga an samu irin wannan matsala to amma kasan in aka sami irin wannan ita ce aka fi ji hmm. amma irin wannan yadda Allah ya kawo wata ita tunda ba rajiya ta ba ji za a yi ba amma dai almashin shi ne al'umma tun ce da cewa an samu nasara cikin wannan wata biyu da nake rike da wannan ma'aikata gagaruma kuma nasara kuma ana ci gaba da yi kuma har yanzu da mu saka ɗan ba na fara aikin na da ya kama ya kamata da danga damba insha Allah za mu sanar da ranaku da lokuta idan mun gama domin akwai abubuwa na alamomin hanya wanda sai mun gama saka waɗannan shi ne za ce mutum da zai fatin a nan ba ka sa masa alama in ya yi za ka hukunta shi amma idan ba ka yi duk waɗannan abubuwa ba in ka zai ta kare mutum ta shiga hakkinsa shi sa muke cewa har yanzu ba mu fara aiki ba sai mun gama magana tsare-tsaren alamomin hanya na titunan da suke cikin birnin jihar Kano. ka ɗauko batun alamomin hanya akwai wani tsari da gwamnatin tarayya ta ɗauko na keɓe ma manyan motoci wurin hutawansu da sauransu to amma sai a wayi gari su waɗannan motocin ba su tsayuwa inda gwamnati ta keɓe musu to ban sani ba ko kuna iya ɗaukar mataki akan irin waɗannan motocin da suke bijirewa dokar da hukuma ta ajiye? da gaske yanzu mutum da 'yan nato wato ƙungiyar masu a sufurin ababen hawa mallakar kayitan shi hmm. da sauran ƙungiyoyi daban-daban kan fakin ɗin tururori a kan hanya hmm. kuma sun yadda mun yadda hannun rubuta ta mun saka hannu cewa daga ranar lahadin nan za a fara wannan tsare-tsare na ko aka fara tsare-tsaren su dinga shiga cikin wata babbar tasha ta ɓangare yadda aka ce da a kira ta kasuwar duniya da za a yi a bangarori za su dinga fakin a nan kuma za a yi goyin tax force ne da ma'aikatan tsaro daban-daban da su 'yan nato da mu domin a sanar da mutane to a zuwa yanzu domin ta saka ta sayin na wannan hana shi kuma sun yi dindin na sanar da wannan hana fakin din da mutanen su sai kuma tun da akwai haɗin kai a hankali za mu tabbatar da nan da ba da wani lokaci ba za mu tabbatar da insha Allah aiki ya kama kayan da na'in. To da ƙarshe mene waɗanne irin kalubale ka zo ka samu a wannan hukumar da kake shugabanta yanzu? To gaskiya babu wani babban al'amari shi ne dama a ce hukuma tana bayar da kuɗaɗe na gabatar da aiki kuma daga mun da mai girma na yana yi. Kusa ga in dai ba irin wannan matsala aka samu ba ta tsaikon gabatar mm. da ko su lalata a ce babu kuɗin da za a gyara shi. kada shi ne biyu ke tsaye da aiki duk wannan yanzu dai da mun sanar da mai girma gwamna yake ba mu wannan dama ta eh, yin abubuwa daban-daban To a nan ne kuma muka kawo ƙarshen hira da muka yi da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, Dr. Baffa Babba dan Agundi. Muna kuma masa matukan godiya da ma'aikatansa baki ɗaya. a mako mai zuwa kuwa shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Nijar ne inda wakilin Musulun Mummuni Barba ya tattauna da shugaban kungiyar fafutukar rage hatsara a kasar ta ACAR mai duka Alhaji Yawale akan karuwan asarar rayuka sakamakon hatsarin ababen hawa da ake fama da shi a jamhuriyar Nijar sai a kasance da mu. yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida Yakuba yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama, wace tarwaito cewa sha'anin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a yankin Tilaberi, inda a shekaran jiya Lahadi 'yan ta'adda suka kona makarantun boko a wasu garuruwan gundumar Makalondi, a wani lokacin da iyaye a yankin na Tilaberi ke tunanin yadda makomar 'ya'yansu za ta kasance sakamakon rufe wasu makarantu kusan ɗari a farkon wata. Jaridar L'Eclosion na cewa shugaban kasar niger ya sha alwashin ceto ba amurken nan freddy woodke wanda aka sace a shekarar 2016 a garin abalak da ke a kilomita 350 arewa maso gabas tawa isu muhammadu a yayin wata hira da tashar abc ta kasar amurka ya nuna damuwa da abin da ya faru da wannan ma'aikacin agaji a cewarsa freddy na raye saboda haka zai ci gaba da bin hanyoyin da za su taimaka a karɓo shi daga hannun mutanen da suka yi garkuwa da shi jaridar le courrier ta bayyana cewa an fara tuntuɓa a tsakanin 'yan adawa da masu mulki a wani yunkurin kawo ƙarshen takon sakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu waɗanda kowanne ya kafe a kan bakansa game da maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ƙasar ke sa ran gudanarwa a baɗi jaridar ta ce minista birjira fini ne aka ɗorawa wa nauyin tattara masu bakin faɗa a ji a sha'anin siyasar ƙasar a kan teburin sulhu don ganin kowanne daga cikinsu ya ajiye sandarsa ta yadda za a kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da suka shafa shekaru suna yi wa juna. Mu rufe da jaridar Lactualite wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fara ɗaukar matakan ƙarawa matan ƙasar yawan kujerun wakilci da na shugabancin jama'a da nufin baiwa wannan jinsi damar shiga a dama harkokin mulki a kowane mataki. jaridar ta ce majalisar ministoci a zamanta na juma'a 18 ga watan oktoba ta zo da wani kudirin dokar da ke kan hanyar zuwa majalisar dokoki wanne ya tanadar wa mata kashi 25 daga cikin 100 na yawan mukamai ta hanyar zaɓe a maimakon kashi 15 a can baya yayin da za a ware musu kashi 30 daga cikin 100 na yawan mukamai ta hanyar naɗe-naɗe a maimakon kashi 25 a shekarun da suka gabata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida barma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sakin Hausa Radio America suna na ɗanan yau da sanara biya da Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da na jiha a halin gaskiya miyagun mutane masu barayin shanun nan da latrafi masu kinafin na sun mamayen sashin magani da sashin madaka da daren kango da mabuga da kokoki duk suna a cikin suna ta kwashe mutane suna kinafin mutane sannan yanzu mutane goma sha biyu suna hannun su a halin yanzu sai shanun nan da suke kwashewa suka kashe mutum guda a mabuga ya kamata shiroro kuma kuma shigoro da rafi su mai da hankali a kan abubuwan da yake baruwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da taron da kasashen afirka guda hamsin za su yi da kasar rasha domin bunƙasa tattalin arzikin su da wasu abubuwa da suka shafi harkar tsaro to haƙiƙa wannan taro da za a yi taro ne da yake da muhimmanci musamman ga ƙasa ta najeriya idan ka kallaci irin ayyukan ta'addancin da ake yi da kuma aikin noma da muke so kasanmu Najeriya ta dogara da kanta Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Sha'i na garin Garbace da nan da kun gami da ta kasar ta Taraba. Na mai farin cikin jin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi da wasu shugabannin kasashen Afirka sun ziyarci Rasha domin su yi taro na musamman domin ci gaban mu da shugaban Rasha. To yanzu kuma ga Zahar Amin da labaran duniya an manfa a taɗaice. A wannan mako shugaban Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin Sochi inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. sakataren tsaron amurka mark esper ya ce za su bar wasu dakarun amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin siriya domin kada su fada hannun mayakan isis shugaban amurka donald trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar democrat da kafafen yada labarai bayan ƙorafe-ƙorafe da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar ta Florida. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa sabuwar gwamnati bayan zaben 'yan majalisa da bai kammalu ba a watan da ya gabata. lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa benny gantz da mai yunkurin hada kan 'yan jam'iyyar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban kasar to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ita zahar amin fage wacce ta karanto mana labaran duniya da salamun abu wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin ne ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima.